Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai na Zainab mai agogo ɗauke da ci gaban ƙayataccen labarin kuma suna ragun tsimi. Idan mai sauraro na biya da mu a shirin shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce Zainabu ta zuba wa Rahila ido tana kallon ikon Allah har sai da ta ƙara sanin ta miƙo mata jinjar roba ta ce ta sha. Aikuwa ta karɓa ta ɗaga robar sama ba ita ce ta ajiye ba sai da ta ga babu komai a ciki. Nan ta fara gyatsa ta kuma rufe hancinta da hannu ji da ta yi abin da ta sha na neman biyo mata ta hanci a ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba Rais ta ce a tunanina babana zai yi kace-kace da maganganun Zainabu don haka ana tashi daga makaranta ban tsaya ko ina ba sai cikin ɗakinsa yana kwance yana cin gyaɗa na samu guri na raɓe kamar wata munafuka yayin da nake lashe baki ina kallon gyaɗar Duk talan gyaɗar da ke gabansa haka ya ɗebo guda uku ya bani. Ban damu ba na karɓa da yake ni bani da rainuwa. Haka na jefa ta a baki na taune. Sannan na ci gaba da jeho masa tambayo iri-iri game da Allahnmu. Amma sai na ga aka san abin da na yi tunani ko tambaya ɗaya bai amsa mini ba da cikakkiyar hujja sai ya dinga min kame-kame mara tushe ballantana makama yayin da ya saka mini shakku akan addininmu domin ba shi da wata gamsassar amsar da zai saka in yi watsi da zancen Zainabu Amsar shi ɗaya shine Yesu ɗan Allah ne. Idan na tambaye shi dalili sai ya ce, wai Allah ne ya halicce shi shi da kansa. Na ce masa to ni wa ya halicce ni ya ce min Allah. Wani daɗi ne ya kashe ni na washe fararen haƙorana ina faɗin da kyau babana. Kaga kenan ni ma ‘yar Allah ce, saboda da ni da Yesu dukkan mu halittar mu yayi ba haihuwar mu yayi ba. Kenan sai na girma za ku fara bauta mini kenan ya kalle na razane yana girgiza mini kai alamun a'a sai dai ya kasa furtawa da bakinsa ni ma kallonsa na yi sannan na ce e eh mana Tun da mu dukka halittar mu yayi to ni idan ba diyarsa ce, to shi ma Yesu ba ɗansa ba ne. kuma an ce idan ka haifi mutum shi ne ɗanka idan kuma ka kirkira abu ya zama bawanka kaga kenan da ni da kai da kuma Yesu dukkanin mu bayansa ne sai dai ƙila Yesan ya zamana ya fi mu kusanci da shi tsabar mamaki haɗi da takaici ne ya sa shi kasa yin magana ya zuba mini ido kawai yana kallona babu ko kyaftawa Na katse masa ɗan guntun nazarinsa ina tambayar sa ba kai ne ka haife ni ba? Ya shiru bai ce komai ba. Ban damu ba na ci gaba da faɗin. Kenan waccan fatanyar da ka ƙirƙira ita ma ɗiyarka ce kamar yadda nake yarka ko? Ya katse ni shekarun ki nawa ne Rahila? Na watsa hannu baya alamun ban sani ba. Yau ko zilleliyar ma ba za a ce min ba? hankali ya ce shekarun ki goma Yau da a ce kin shekara sha takwas babu abin da zai hana na yi mushen ki dan ubanki. Amma da yake har yanzu ke yarinya ce, tashi ki fice min daga ɗaki. Na san haukan yarinta ke ɗibar ki. Inda kina da hankali ba za ki fara wannan shirman tunanin ba. Yo shirme ya wuce abin da muke yi ya kwatsa mini tsawa za ki tashi ne ko ku sai na biki da duka Ni na miki a sanyaye ina waigensa yayin da na bar masa ɗakinsa. sai dai har na kai bakin kofar fita daga cikin gidan na ji yana kwala mini kira ya ki zilleliyata na dawo da sauri har ina tuntuɓe ya kalle ni da alamar tuhuma yana faɗin zilleliyata waye ce in kin zo gida ki tsare ni da waɗannan tambayoyin na girgiza kai ina taɓe baki har da watsa hannuwa na baya alamun babu ya kuma tambaya ta ko dai aboko ne aka koya muku musulunci na ce masa a'a cikin alamun lallashi yace, ce faɗa min gaskiya dukkan abin da kike so zan baki kuɗi ki je ki siyo kin ji ko zilleliyata a boko akwai malamin da ke koya muku islamic studies na ce masa a'a to a gurin wa kika ji wannan maganar kamar an ce masa Zainabu sai kuma na tuna ai Zainabu bata aiko ni gurinsa ba kuma bata faɗa mani komai ba akan addininta ita dai kawai cewa ta yi Allah ɗaya ne kuma ba shi da abokin bauta na girgiza kai alamun babu kowa ya kwantar da murya yanzu ke da kanki kike irin wannan taɓaɓɓen tunanin zilleliyata na ce masa eh ya hannu hannuna duka biyun yana faɗin kina so ki taɓe na girgiza masa kai da sauri alaman a'a ya ce to ki daina kawo wannan tunanin a ranki kin ji ko rahila domin duk mai irin wannan tunanin Yesu ba zai taɓa cetonsa ba. Kai tsaye na ce shi ma ya ceci kansa. Ya bage mini baki haɗi da tika mini uban dundu a baya yana watsa mini wace irin muguwar harara. Komai ya tuna sai na ga ya saki ɗan ƙaramin murmushi yana faɗin yaushe ne ma Kirsimeti na washe baki tunowa da shagalin da ke gabana. Gashi Barnabas zai mini sabon ɗinki ga kuma kuɗina da nake tarawa. Hakora na buɗe masa na ce saura mako huɗu kenan ko ka manta. ya ce ai kina sa in miki sabon ɗinki ko na da kai ina washe fararen haƙorana a hankali ya shafo bayana yana faɗin zan ɗinka miki sabon leshi amma sai kin ɗauki alƙawarin ba za ki sake wannan taɓaɓɓen tunanin ba kai tsaye na ce na yadda baba ya fiddo murtala ya damƙa min a hannu yana faɗin karɓi ki je ki kashe na karɓa ina faɗin na gode ƙuramin ido ya yi shi kam yana ƙaunar zilleliyarsa ba kuma zai so wani abu ya taɓa ta ba amma yanzu ta fara bashi tsoro a hankali ya girgiza kai zuciyarsa cike fal da tambayoyi shin me ke neman juya mata tunani a boko ne ko kuwa a gida ko kuwa aljanu ne ke niyyar hargitsa mata kwakwalwa dole ne ya bincika domin gano daga inda matsalar take domin ɗaukar mataki da wuri wani sashe na zuciyarsa ya tunatar da shi cewa ko dai jinin kakarta ke gudana a jikinta kai ba zai yiwu ba aini ne mahaifinta kuma dole jini na zai yi yawo a jikinta ya bawa kansa amsa na katse masa tunani ta hanyar faɗin to sakar mana hannu in tafi a sanyaye ya sake ni har lokacin idansa na kan fuskata na miƙe da niyyar kwasa da gudu sai kuma na fasa yayin da na juyo na kalle shi na sakar masa murmushin yaƙi shi ma ya washe min bakinsa babu yabo babu fallasa domin daga ganin murmushin iyakar salabansa kamar suna jira in fito maman asabe ta ya fito ni da hannu na bata rai sosai ina hararar ta kasa-kasa yayin da na karasa inda take zaune na tsaya ina kallon asabe da ta dauke kai kamar ba ni ce silar sanya ta wannan hasken ba wanda dama na lura tunda mamanta ta ja ni daji ta kirɓa ba ta kuma yi min magana ba Na turo baki ciki ciki na ce menene? Tatsa min harara, sukola zaki min, na baro ido, ni ma ma asabe, ni zan miki sukola, bayan kotawa ba iya wankewa nake ba da kyau, ban yawo ne ba, ta sa kafarta ta taɗe ni, je nake tim na da ki ƙasa. Cikin rashin damuwa na miƙe tsaye na kakkaɓe jikina, na kalle ta ƙasa-ƙasa ina ƙunƙuni. Duk da uwar yunwar da nake ji, haka na ta karkare na wanke mata kayanta, haɗi da na asabe. Sai dai jinin da na gani a jikin bujen asabe ya sa ni razana. Na ɗaga shi sama ina tambayar ta, Asabe, takassanki ya bule ne ko kwa jini kika zauna? Domin idan ba ɓulewar takassai ba, me zai sa jini ya ɓata miki buje haka? ta zaro ido tana kallon mamanta yayin da mutanen gidan suka maido hankalinsu ga bojan suna kallon mu maman asabe ta watsa min harara tana faɗin ke kam rahila an yi munafuka dama takasai na bulewa na ce na sani ko wani abu ta zauna ya bule mata takasai ta kuma zabgo min harara tana faɗin to dan ubanki kaza muka yanka aka sa bujan aka goge jinin na ce awo ai ba ɗaya ba ne ladiwa ta kece da dariyar shakiyanci tana yar waƙarta asiri ya kusa tonuwa mu dai mun ɗiga alamar tambaya shin jika ne ko ku jikanya maraba da zuwa dolalliya bata ce mata komai ba ta kwaɗa min harara haɗi da mini alama in ci gaba da abin da nake yi haka na ci gaba da shirgar wankin nan wanda yawancin kayan sun yi kace-kace da jini ta saka Yakubu ya ɗebo mata wadataccen ruwa ina gamawa na fita waje neman abin da zan saka wa cikina tashin farko na hadu da Fasto zai wuce ta gefen gidanmu ya ya fito ni da hannu yana washe baki kamar ba zan je ba dai na daure na karasa kusa da shi ina wulla hannu baya ya kai hannun shi da niyyar kamo nawa na yi saurin gocewa ina watsa masa harara na ce kai dole sai ka taɓa mutum ne kuma kai ba kuɗi kake bashi ba ya siririyar dariya ya saki yana faɗin rahila yan boko ina babanki na ce yana gida yau ma an je boko ya kuma tambaya ta nake da kai ina kokarin zagaye shi na wuce shi kuma yi saurin cafko hannuna yana faɗin saurin me kike yi ne rahila baki san albarka na shafi ciki na ina yatsa na fuska a hankali na ce zan ci albarka ne ni yunwa nake ji wajen barnabas zan je ya waro ido ya ce wane ne barnabas kar da ki ce mini wannan lalataccen yaron na gidan mai gari wanda ko zuwa church baya yi sai ya ga dama na watsa masa harara domin na tsani ka kushe min masoyi na ce masa ya wuce lalatacce tunda har ya bani jaka ɗari biyu cike da mamaki ya tambaye ni menene haɗin ki da shi da yake baki kuɗi rahila saurayi na takasai yake taɓawa yana biya na na watsa masa harara yayin da na ci gaba da faɗin abin da kai baka iyawa sai dai a taɓa bilis Lokaci guda idanunsa suka canja kala daga ɗorawa zuwa ja. Yayin da ya kalle ni babu alamun wasa yana faɗin maza ki koma gida tun kafin na ɗebe miki albarka. Na watsa masa harara ɗan rainin wayo to sannu babana ai ba church muke ba da zaka kore ni in tafi albarka kuma ka daɗe baka yaye ta ba duka. Ni kaina na rasa dalilin da ya yasa nake masa rashin kunya bayan duk garinmu babu wanda ya isa ya daga ido ya kalle shi. Domin ɗaukarsa suke yi mutum mafi daraja a duniya baki ɗaya. Dan suna da yaƙini idan ya ce aljanna za ka babu makawa sai ka je ta. Haka idan ya sa maka albarka to ba kai babu taɓewa. Duk yadda ya so na koma gida amma na Tun yana razana ni da wuta har ya koma lallashi na. Daga ƙarshe kwatsa masa tsawa na yi ina tambayar sa ƙafarsa ce ko tawa ban san me ya fiddo babana waje ba sai je na ya talle mini ƙeya ya ciccibe ni ya maida ni gida ya saka ɗakinsa ya kulle ya koma gurin fasto ɗin. Ban dai ya saka ƙare ba domin har sai da maraice sannan ya zo ya buɗe ni ya bani biredi da ruwan jinja sannan ya ɗaura min ƴar ƙaramin laya a ƙuguna. Haka rayuwata ta ci gaba da tafiya babu daɗi yayin da nake yin ta sakaka babu magayi. Haka babana ya dinga bincike a makarantar bokanmu inda ya tabbatar babu wani malami da ke koya min addinin musulunci. Hasali ma babu mai kula ne ballantana har ya damu da rayuwata. Sannan ne fa hankalinsa ya kwanta sai dai kullum cikin ɗaura min laya yake. Idan ya kwance wannan sai ya ɗaura min wata. Ta yau daban ta gobe ma daban. Wai a tunaninsa Iblis ne ke son jirkita min tunani. Idan ina gida bala'i da tsangwamar mutanen gida ta dame ni. Ga masifar aiki da aike a makaranta kuma tsangwamar hukumar malamai da yara kadai ta ishe ni. A bangare ɗaya kuma ga wasu daga cikin ɗabi'un Zainabu da nake tsinta sama-sama, ‘yar tusar ma da nake yi a cikin mutane yanzu na daina. Haka kullum rana sai na wanke bujena da kafafuna nake zuwa makarantar. yayin da zan wanke haƙorana da toka kullum safiya sannan kuma duk abin da ban gane ba nakan tambayi zainabu haka za ta yi min bayani daidai da fahimtarta domin ko na tambayi malamai ba wani kula ne suke yi ba rubutu kam daidai gwargwado a rubuta a kwafa ina yi sai dai karatun ke bani wuya shi ma ba sosai ba haka kuma babu abin da malami zai mana tambaya ban maimaita ba A bangaren su Oppa kuwa ganin yadda gidan ya ƙara hargitsewa ya sa hankalin Ummi ya ƙara tashi fiye da da. Ga kuma uwar tsana da tsangwama da Abi ya ɗaura wa Oppa. domin a lokacin ko shigowa gida ya tarar da shi a falo sai ya hau zagi da tsinuwa kamar wani taɓaɓɓe yana kuma kiransa da katon banza mara amfani. Sai dai Oppa ya yi shiru ya koyar da kansa ƙasa domin Ummi ta hana shi tankawa. Wani sayin kam ko shigowa bangaren baya sanyi lokaci guda ya fara ramewa yayin da zaman gidan ya ishe shi gashi har lokacin admission ɗinsu bai fito ba wani sa'in sai dai ya kulle kansa ɓangarensa baya ko sha'awar fita har sai indi ta zo ta matsa masa sannan yake fita ganin haka ya sa ummi dole ta ƙirƙiri tafiya ƙauyen su rahila domin ko babu komai hakan zai saka ɗan farin ciki a zuciyar yaronta don haka ta yanke shawarar tafiya gobe da safe sannan kuma ta ɗauki alwashin zama da abin su tattauna ko za su samu maslaha a tsakaninsu domin tun da abin ke faruwa ba ta taɓa zama sun tattauna matsalar ba don a tunaninta ko giyar amarci ce ke ɗibarsa shi yasa ta ƙyale shi har ta sake shi sai dai ita da kanta yanzu abin ya fara ba ta tsoro ganin abin kamar ƙara ci gaba yake yi. Ɗan guntun hawayen da suka silalo mata ta kai hannu ta goge sannan ta jawo wayarta ta kunna. Message ta tura masa na neman izinin magana da shi kamar haka. Don Allah ina son magana da kai idan kana free. Bai ɗauki lokaci ba ya maido mata. Babu hali. Ta girgiza kai a hankali tare da miƙewa ta nufi bedroom ɗin shi domin ta ji shigowarsa ɗazu kuma da alama shi kaɗai ne don bata ji motsin Hauwa ba. A hankali ta tura murfin ƙofar haɗi da sallama sai dai ba amsa mata ba ta ƙarasa ciki ta same shi zaune a kan kafet yana tattara takardu gefe guda ta samu ta zauna zuciyarta cike da kunci ya juyo ya kalli kalle ta a ya mayar da kallonsa gefe A hankali ta kira sunansa sharif a harzike tambaya lafiya dan ji yake kamar ya rufe ta da duka saboda tsabar haushinsu da yake ji A hankali ta ce magana nake so mi da kai ina jin ki ya faɗa a dakile murya tana rawa ta ci gaba da faɗin dan girman Allah ka faɗa min me ke faruwa Sharif shin akwai laifin da muka yi maka ne wanda ya sa ka tsane mu har haka idan ma akwai na roƙe ka da girman Allah ka taimaka ka yafe mana ta ƙarashe maganar irin ta tabda kwalla cikin rashin damuwa damuwa ya kalle ta haɗi da watsa mata harara yana faɗin idan wannan shirman ne ya kawo ki ki fita ki bar mani bedroom hajiya dan bani da lokacin wannan shashancin naki duk da aranta ta ji ɗaci sosai amma ka ta daure ta ce masa ba shashanci bane sharif so nake na san menene laifinmu domin a farko na ɗauka ɗokin amarya ne yasa kake wulakanta mu ne da yaranka amma a yanzu na fahimci sam sam ba haka abin yake ba domin abin ba shi da ranar karewa kamar ma ƙara ci gaba yake yi dan girman Allah idan ma wani laifi muka yi maka ka yafe mana mun hori da yawa haka ta ƙarshe maganar kwalla na tsiyaya daga idanunta kai tsaye ya ce ɗanki ne ɗan iska kuma shine ummul aba'isan dukkan abin da ke faruwa domin muddin bai ɗauki bebi a matsayin uwa ba to wallahi wulakanci yanzu kuka fara gani Ke, ni bara ma ki ji wani abu, babu abin da ba zan iya yi ba akan Hauwa, ta, domin ina matuƙar ƙaunarta, kuma wallahi ni ban san na yi aure ba sai da na auro baby. Ta ramsa idan ta gam hawaye na ci gaba da wanke mata fuska, yayin da ta buɗe su a saman fuskarsa. Hankali ta kuma tambayarsa, to ita kuma Khadija menene laifinta, ko laifin ɗan uwanta ne ya shafe ta? ya yi banza da ita yayin da ya ci gaba da haɗa takardunsa jin ba shi da niyyar tanka mata ya sa ta kuma tambayarsa menene matsayin auren mu ya kuma yin banza da ita yayin da shiru ya ɗan ratsa sannan ta buɗe baki a hankali ta ce ka faɗa min sharif menene makomar aure na kai tsaye ya ce ni ma ban sani ba ranta ne ya soma ɓaci ta ɗaga murya tana tambayarsa sharif kana aure na ko baka yi rinsa idansa ya yi gam yana jin wani irin zafi a zuciyarsa shi kansa bai san menene matsalarsa da ita ba abin da kawai ya sani yana ƙaunar iyalinsa a baya kuma har yanzu yana son su sai dai muddin zai daura ido a kan su to duk wani farin cikin sa ya tafi yayin da tsanar su ke masa dirar mikiya kallon ta yana faɗin ina auren ki habiba kuma ba zan fasa auren ki ba ni ma na roƙe ki da girman Allah ki tashi ki bar mini ɗaki tun kafin na miki abin da baki tunani ba ta miƙe idanunta cike da hawaye har ta kai bakin kofa ta jiyo tana faɗin ina so zan je ƙauye gobe ya dube ta ya ce umma ta gaida asha bata kuma cewa komai ba ta fita yayin da suka ci karo da anta hawa tana shirin shigowa ɗakin da alama wanka ta yau shine dan masifa ta shigo bangaren su daga ita sai karamin towel fari ta baro bangaren kallon ummi ta yi ta wani girgiza kai kalabar gashin dokin da ke kanta ya wargaje yayin da ruwan da ke jikinta ya watsu har a saman fuskar ummi wanda da alama da gayya ta yi hakan kallanta ummi ta yi ranta ba ɓace sai dai bata ce mata komai ba karab hauwa ta ce sorry madam na zama miki ruwa wallahi wankan dole aka sani kin san doctor da shagiyar jaraba kamar sabon shigan aure don bai kin mu kwana mu wani amanna da juna ba ta kalle ta sama da ƙasa sannan ta tsayar da kallonta bisa gashin dokin da ke kanta dan ƙaramin murmushi ta sakar mata tana faɗin karki damu ta kuma watsa gashin tana tambayar ta nikan maman Abdul yaushe ne zaki karɓi miji naga ko maganar baby baya yi ta saki dan karamin tsaki tana murmushin faɗi miji ai naki nan yanzu Hawwa'u shekaru 28 muna tare ai kin ga ko ba wasa bane ko Hawwa'u menene dan na bar miki shi a cikin yan watanni ke dai ki sha amarcin ki har ya ishe ki kin ji ko ki gaida mamanki idan kun yi magana bata saurare ta ba ta zagaye ta ta wuce ta bar ta tsaye ita kan ba haka ta so ba kwalla ta so ta gani a idanun ummi ba wai murmushi ba To amma me ummi take nufi da waɗannan maganganun nata? Idan ta fahimce ta kenan tana nufin tun kafin a haife ta take tare da Abi sannan mamanta ce sa'ariyinta ba wai ita ba. Wani takaici ne ya mamaye mata zuciya yayin da ta yi kwafa ta shige ɗakin abi ta iske shi dafa da kansa sa ya kaɗa yayi jawar, jawur hankali ta zauna kusa da shi ta zagaye shi da hannuwanta sannan ta kai bakinta sai tunkunnansa tana faɗa masa menene ya faru saurin tashi yayi yace ya ce mata babu komai ta ƙara rungume shi sosai a jikinta tana goga masa ƙirjinta tare da hura masa iska a kunne ta raɗa masa wai menene baby ya dan ture ta yana faɗin please ina son na zama ni kaɗai ne Hauwa ko za ki taimaka ki dan bani guri ta kalle shi da mamaki sai kuma ta taɓe baki tare da sakin sa ta koma ta kwanta a kan gado tana kallon sa hankali ya miƙe ya bar bedroom ɗin ya fita ya koma bakin gate kusa da baba Halliru ya zauna yayin da ya rasa abin da ke masa daɗi a rayuwarsa kwata-kwata tun da safe suka shirya suka ɗauki hanyar garin su rahila sai dai babu wata walwala a tattare da su gara mayindi da ke ƙoƙarin jan su da hira duk da ita ma daurewa take yi amma Allah ne kaɗai ya san ɗacin da ke ƙasan zuciyarta a haka har suka ƙara garin kai tsaye gidan su rahilar suka nufa tun kafin su gama fake mutane suka zagaye su suna kallon daidai lokacin babana ya fito daga cikin gida turusiyai yana kallon ummin babu ko kyaftawa domin masifar kamar da ya gani a tattare da ita ya sa shi firgita idan idansa ba gizo yake masa ba to tabbas wannan matar da kakar su zilleliyarsa ke kama kamar an tsaga kara don kuwa ba su da wani bambanci haka kuma ga zilleliyarsa idansa ne ya sauka bisa yatsun kafafun ummi yayin da gabansa ya mummunar faduwa ganin kamar kafar rahila ce a gabansa lokaci guda ya kai idansa bisa karamin yatsanta ya mayar da kallonsa bisa kwayar idanunta sannan ya kalli waɗanda suke tare ya ja da baya da sauri yana bin su da kallo yesu ya faɗa lokaci ɗaya sannan ya saka gefen rigarsa ya share gumin da yake to masa kamar an watsa masa ruwa tabbas da a ce ba a gaban gabansa aka turmusa kakar rahila a ƙasa ba cewa zai yi ita ce ta dawo sai dai har da shi aka yi bikin binne ta ya ƙara share zufar da ta wanke masa fuska yana jijjiga kai domin ya tabbatar akwai kyakkyawar alaƙa ta jini tsakanin wannan baƙin da kuma zilleliyarsa firgici ne ya fito ƙarara a fuskarsa kar dai a ce rahilarsa suka biyo to su wane ne kai tsaye zuciyarsa ta bashi amsa dangin mamar rahila ne tabbas haka ne domin idan bai manta ba ai ita kanta kakar rahilar sato ta aka yi sannan kuma an faɗa masa tana da yar uwa da suke bala'in kama muryar ummi ya ji tana tambayar oppa ina ne gidan nasa abdulmalik ya nuna gidanmu yayin da ya yi ƙasa da murya yana faɗin gashi can ummi wancan shine abinta ya ƙara she maganar haɗi da nuna babana da hannu kwal uba ya faɗa razane tare da juyawa cikin gida har yana tuntuɓe jin ta ina waka da alamun fitowa zan yi muka ci karo da shi daidai ɗakinsa na kuwa washe masa baki ina kallonsa hadi da tambayarsa na ga taguwarka ta jike wankan rafi kayo ko fitsarin wanda kai na karshe maganar ina kallon shi sama da ƙasa bai bani amsa ba ya sunkuce ni yayi bayan gida da ni sannan ya dire ni a bayan katanga sai ubangumi yake yi ya raramo ɗari biyar daga cikin aljihunsa ya damƙa min a hannuna yana waiwayen baya sannan ya yi ƙasa-ƙasa da murya kamar munafuki yana faɗin yi maza ki ruga da gudu ki je gurin su barnabas ki murmushe wannan kuɗin duk abin da kike buƙata ki saya kar ki sake dawa ƙofar gidan nan sai na neme ki da kaina na kalli kuɗin na kalle shi yayin da na ware idanu ina faɗin ka san me ka bani kuwa babana jaka biyu da rabi ce fa ka miƙo min ya ce eh na sani na kuma tambayarsa banda taba takassai sata kuma ka koma babana bai tsaya ba na amsa ba ya ture ni yana faɗin yi maza kiran tuma da gudu tun kafin in ci kwal ubanki na kiɗa kai na tsinka da gudun masifa yayin da ya dawo gurin su ummi da ke ta kwaɗa uwar sallama har da wayan mutane a bayan su yana muzurai babu yabo babu fallasa ya ce lahiya Yaran da ke bayan su ya kalla, ya mu dutse ya bi su suka watse da gudu suka bar gidan. Ummi ta ce, "Lafiya kalau, muna neman baban Rahilatu." lafiya ya kuma tambaya indi ta yi karab ta ce umman mace ta zo ganinta ya ce akan me shin ko su wane ne malaman bokon su ne ko turo ku aka yi gurinmu oppa ya ce babu ko ɗaya dama kasashe yana faɗin idan tana kama da wannan ya nuna ummi sai kuma aka ce tana da alaka da ita shin ba a kama a garin ku ko ka wani munafurcin ne ya kawo ku to zillaliya ta dai ta mutu shekaran jiya da daddare kwa iya tafiya kun taho kozo ƙozo da ku wai rahilatu kuka zo gani ko uban meye ma haɗin ku da ita shin ina ma kuka santa Wata irin mummunar faduwa gabansa ya yi duk da yana da tabbacin ƙarya babanta yake yi domin ko tsayewarsa a nan ya ji sautin muryarta a cikin gida tana waka kafin babanta ya koma ciki. Hankali ya mayar da kallon shi ga ummi sannan ya kuma kallon babana muryarsa na rawa ya kuma tambayarsa Rahila baba wacce na ji muryar ta ɗazu tana waka kafin ka koma ciki ya hasa masa harara yana faɗin ai na ji ka da kyau kuma na faɗa maka ta yi mushe tun a shekaran jiya kai tsaye ya ce impossible babana ya ce sai ka hana ta yiwuwa idan ka isa tun da ka ce ɗan sirarin murmushi ummi ta yi sannan ta ce masa ka yi haƙuri ba da wata mummunar manufa muka zo nan ba mun zo ne kawai mu gaida ku a harzike ce to ta yi mushe jiya sai ku juya ku tafi gaisuwa kuma ba a so Oppa ya ce amma ɗazu ka ce shekaran jiya ne ta mutu ya aka yi yanzu ka canja daga shekaran jiya zuwa jiya har ka ƙara da cewa ganinta ne ba za ka bar mu ba shine ka ɗora mata mutuwa domin ni na ji muryarta ya ce don na isa shi ya sa na canja dan ubanka kuma sai aka ce maka duk cikin yara na ita kaɗai ke da irin wannan muryar sai ka faɗa min ayi a gidan uwarwa ka santa da har ka iya riƙe kalar muryar zilleliyata Mai sauraro, ana za mu dakata da karanta muku wannan labarin sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa.